السلام عليكم ورحمة Yau Lahadi, يوم الهدي 26 ga watan Zulhijja ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da talatin 1438 daidai da sha bakwai ga watan September shekara ta 2017 wannan shine kasan na 22 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikri wa athar shari'ati eh, Al'islamiyya islamiyya fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al’ustazu dr abdulrahman bin abdulaziz sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وحطيب المسجد الحرام الله مدوككين سركي مي ساكيا دا الخير إذن واوس من تابا kasantuwan haɗarin da al'umman musulmi suke ciki a yau na raba su da nazari da tunani nasu na addininsu yasa ba sa iya hasaso kowane irin ci gaba da zai amfane su kuma ya amfani addininsu ba a saka su daga cikin lissafin waɗanda suka isa suka kai a yarda da tutsiyansu yardansu ko musunsu a yau a duniyan nan yanzu misali idan muka taƙaita tunaninmu ba mu ma faɗaɗa ba to a takaicen ma zai iya kai mu zuwa ga fahimtar abubuwa da yawa a yau a majalisar ɗinkin duniya akwai membobin ƙasashe guda biyar wanda waɗannan ƙasashe guda biyar su ne waɗanda suke da 'yancin hawa kujerar naƙi akan duk abin da aka tsara ko aka shirya ku gani waɗannan ƙasashe guda biyar akwai amerika ƙasa ce ta kafirci da kafirai akwai ingila ƙasa ta kafirci da kafirai akwai faransa ƙasa ta kafirci da kafirai akwai china ƙasa ce ta kafirci da kafirai akwai rasha ƙasa ce ta kafirci da kafirai ba wata ƙasa da ake danganta ta da musulunci ko musulmi wacce ta isa ta shiga wannan yau da ƙasashen musulmi ka ɗauko ka ce irinsu saudiya irinsu qatar irinsu syria irinsu iraki irinsu jordan da sauransu za su haɗu su ce ba su yadda da wani abu ba da wannan magana da tusan arne ɗaya ne ba amfanin da zai yi a duniya yau da za su haɗu su duka su ce sun yadda sai waɗannan ƙasashe manya guda biyar suka ce sun yadda sai an yi kun ga wani da kyau ku? kun ga yana da kyau mutane su san me ya haifar da wancan abun ne mun yadda da cewa ba mana tunani sai nasu mun yadda da cewa su ne masana masu nazari waɗanda suka san komi da da cewa dama Allah ya gaya mana su ya alamuna zahiran minar hayatun duniya ne a zamanin annabi da sahabbai suke ma duniya tunani su waɗannan sahabban suke saita al'amarin duniya shi sa Allah maɗaukin sarki ya kafa ma annabi majalisu shura ta gudanar da duniya gaba ɗaya a cikin alkur'ani ce fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri wa iza azamta fatawakkal ala Allah a wannan majalisi na tattaunawa da annabi yake yi a nan ne yake gudanar da harkokin duniya ɗungurungun ana tafi kafirin duniya wannan abin yana masa zafi a tsawon shekarun da aka ɗauka har ya kai ga sun iya kafa majalisar ɗinkin duniya sai suka ansha wancan daman da da take hannun musulmi sai suka mai da hannunsu duk wani wanda ma yake da alaka da addinin sai suka tsama hannun shi ko da ko dangantaka ne na suna ko yanki don musulmi sun koma tunaninsu shine a yi masu kiɗa su yi rawa a filin kalankuwa da su da shugabanninsu da sarakunansu musulmi sun koma fafutuka da tunanin su me za su samu na kudi me za su samu su ci su sha ya za su mora rayuwansu kakka taɓa raba ɗaya biyu mafi yawancin musulmi wannan shine tunaninsu idan ka je kasa mata ita dai ce aure ita dai ta haihu ita dai a kayan ɗaki a gayan kicin wannan shiriri tan gaba ɗaya shine tunaninsu ka je ka zaunar da mace ka ce wake a duniya mai kike so Ka yi shiru ka ji abin da ta fara gaya maka ta ce a siyo mata cokali na zamani na yayi in wannan ne tura za su iya maki tirela guda su kawo maki gudunmuwa gani ba ita dai a sake mata ledan tsakar daki sai mata zanin gado tana sa a canza mata kayan kicin shi sa gaba da tunaninmu kawai ya kare a gantali da yawace yawace in ka kalli mu tsakanin dubai ina ina kaɗai abin da muke kenan ba wani abin da muke na iya wasu abubuwa to kun ga cin da turawa suka lalaba suka gano wannan shine tunaninmu kuma ba mu nan ba kawai sai suke fakin mu gefe idan aka kera wani magani ana son a gwada sai a kasashen musulmi da afirka sau da ba wani wanda ma yake da tunani mai kyau wanda zai nazarin cewa wannan fa ba fa daidai ba ne a bari ko kar a yi ko ga shawarar da za ta iya fidda mutane daga ƙangin da suke ciki babu wani ɗan buga maka wani misali kafin mu je mu dawo yanzu kwanakin baya an yi taro na ƙasashen afirka a nan ne aka ce wai za a yi fafutuka na yaƙi da cin hanci da rashawa da masu yi makasashe zarmiya na kudi sai aka ce wai an zaɓi shugaba buhari shi zai zama shugaba tambaya anan tun kafin ya zama shugaba dama ba yake da cin hanci ne in ana yi waɗanda suke duk dubba a da su ba ne tun shekaru da su gabata ashe suna son su yi magana abin ba su da tani yadda za su yi ba su nan nazarin yadda za su kuma sanda aka ce an zaɓe shi an naɗa shi yana facen kwance bai da lafiya yana jinya sau da an san da gaske yake yi to tsakani da Allah mu muna da irin waɗannan masu yi da gaske a cikinmu tsakaninmu da Allah don kamata yi idan duniyan afirka ta yadda da cewa shugaba buhari mai gaskiya ne ba ɓarawo ba ne ba ɗan handama da ba bakere ba ne wai da Allah wane ne buharin malamai a cikin malamai wane ne ke da wannan siffar da Allah wane ne buharin 'yan kasuwa a cikin 'yan kasuwa wane ne ya siffantu da waɗannan siffofin da Allah cikin ma'aikatan gwamnati wane ne buharinsu cikin 'yan kwadugu cikin 'yan dako cikin matan aure zaurawa da 'yan mata su wane ne buharayensu wanda za ce wance mai gaskiya ce mai alkawari ne mai amana ce mai sanin ya kamata da mutunci irin yadda ake kallon shi obama cewa yi afirka ba ta da 'ya'ya biyar irin buhari duk girman afirka da yawanta to kuma haka ne jama'a riga an taɓi kuma hadisin huzaifa ya riga ya tabbata da yake cewa yanzu fa shi fa hudda sai wani da wani saboda yanzu amana ta yi karanci tun a wancan zamanin kalli yanzu to amma me yasa muka zama ka shine ba mu da tunani ne kwata-kwata Allah da kyau mutum garin Allah na wayewa tunanin shi na farko da zai fara zuwa mai shine ya zai samu abin da zai ci abin da zai sha in ya samu waɗannan sai fara tunanin to kuma wasu kaya zai sa wannan na samuwa sai fara tunanin to wani gida zai samu wannan na samuwa sai ce wata mata zai aura wannan na samuwa kawai shi kenan sai zana kuma yarsa ina zai fuskanta iyakan tunanin ma'anan ya tiki dole ne kafirai su wasan kora da mu jama'a an gano wannan bayan da za ka shigo cikin mutanen maka ga alaman suna walwala babu da aka yi lissafin bin diddikin wani yanki ya fi kowane yanki talauci a ƙasar nan mu ne aka ce ba mana tunanin mu canza komi mun zama ce ma zaune kullum Allah ya ba ku mu samu muke yi a rayuwar ma kenan in ka zo addinin ma haka ake a harkan tattali haka ne a harkar siyasa haka ne ba abin da ya sake jima bari mu ɗauko maganar siyasa mu ɗan tauna kafin mu ci gaba yanzu misali da za a ce za a yi tunanin shekara ta 2019 za a yi zaɓi wannan indi da mai tsawon rai lalle fa za a yi ba fashi haka ne wai tsakani da allah 'yan najeriya sun zauna sun shirya yadda zaɓen zai kasance da sakamakon zaɓen yadda zai fito da waɗanda ya dace ya kamata a zaɓa da waɗanda bai kamata a zaɓa ba ko ku yanzu kowa kawai sai dai je ya hau kan kafan yada zumunta na zamani ya faɗi maganganun da yake so na yabo ko zagi idan ɗan siyasa ya zo a yabe shi a ɗan ansa abin da ke hannun shi in ya wuce a zage shi ko wani ame ihu a jefe shi an gama ba wani tunani da aka tsara to ku zo yanzu mu fara tarurruka tun daga ni kai na zuwa wana da wana unguwanmu ya zama mun ɗinki kan unguwan matasan unguwan matan auren unguwan 'yan mata da zaurawa dattawa da limamai sarakuna da attajirai ya zama unguwa kaza tunaninku ɗaya manufanku ɗaya abinda za ku dosa ɗaya to yanzu in kun yi haka za ku iya canza gundumanku ko mutanen wannan unguwan a'a ya za a yi a ce wannan tunani naku ya haura zuwa wancan unguwan wancan zuwa wancan har ya gama an ɗinki wannan gundumar a bisa manufa kwaya ɗaya ya zama gundumomin da ke wannan yanki naku da za ku iya zaben ɗan majalisan jiha ɗan majalisan tarayya zuwa sanata da sauransu ya zamanto za ku iya ku zaɓi mutumin da bai da ko sisin buga fosta wanda kun san wannan mutumin kirki ne mai tunaninku ne mai fatan alheri ne gare ku wanda ya san ya kamata ba ɗan handama da babakere ba ne bai cin hanci da rashawa mai mutunci ne tun da ya taso bai taɓa shashanci ba kuma har yanzu haka yake addinin shi da mutuncin dattawanku da ganin jin tausayin 'ya'yanku da ƙannunku da sauran shi ke gaban shi sannan zai saurare ku akan duk abin da za a zo da shi kun yi tunanin irin wannan mutumin ne zai wakilce ku a cikin majalisar dattawa kuna tsammanin a wannan zaman banzan da yake yi ba wani mai tunani da nazari da zai ce ya yi kamata a tsara kuna tsammanin lokacin zaɓe kun isa ku ce wanda ba ku so ba zai koma ba ne ba yana da kuɗi kuma kaga tunanin mutanenmu ina zai samu abin da zai ci in ya baka ba matsala in ma kai baka yadda ba wani zai yadda in wannan ya samu abin da zai ci za a bashi abin da zai sa a jikin shi wani zai samu abin da zai biya haya wani zai samu 'yan kudin da zai cika ya biya sadakin wata bazawara wani to haka dai ba shi ne tunaninmu ba gaman ka cewa wani wai ba zai ci gaba ƙaryanka ta sha ƙarya ba isa ba ne ba ku da tsarin da za ku yi wannan kuma ana dukawa nesa da kofa ne ana wanke mutumin da zai tafiya yau ke fara wanke goron shi fafewa yau zai yi ka riga an makara tunanin da za ku yi shine ku yi tunani tun yanzu kuma a miƙe aiki wurjanjan da tsare-tsare kyawawa structure ne za a fitar nagartacce amma ba surutu a intanet ba sai da ku ƙara makonku zunubi su suna ɗibo manya-manyan baƙaƙen buhuna na laifuffuka ko kuma kuna zuwa da tiya suna auna muku domin gwargwadon zakin da kai gwargwadon zunubin da za ka ɗauka ai haka ne laifin me maka me ci maka me ya sha maka me taka maka me ya baras maka kawai dan shi dan siyasa inda aka zaba ka je ka zage shi bai maka ba eh ba duka ba zage ba habaici ba bakan magana me na harara Allah ya kai mu a ya kai ka shi zai dawo da kai to amma kun yi tsarin a koko sai lokacin siyasa ya zo shi da kaya a hannun shi kai kuma da jawabi ya za a fahimce ka wani ce to ayin kun lura kaza kaza kaza shi ma fa ya iya wannan zai zo ce jama'a in kun lura sai ce to kuma amma ga wannan sai ka ce to kaga ai masha Allah kuma ya gane kuma ya tuba inna Allahu yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin ce an shi kuma ayan qur'ani ce kuma gaskiya ne qur'ani ne kalimatu haqqin amma urida bihal batil ba a shirya ba kwata-kwata saboda adamul fikir ba da tunanin abin da ya kamata a yi sam baka da kosili za ku iya ku shirya yadda za ku zaɓi gwamna a cikinku yanzu matasa suna ta surutu ni suna ma ba na dariya duk da ina cikinsu cewa ya kamata wai a dama da matasa a harkan siyasa wai suna son wai 'yan majalisa wai su sa su a cikin tsari kaji duhun kai 'yan majalisun nan matasan ne eh ba da tawa ba ne wana sa kwace ragama a hannunsu wai kuma sa sa mai kwace ragama a hannunsu wai inda aka san matasan nan ba masu da tunani inda ana da tunani sai mu ce da shi kenan ba matsala mu zo mu aiki a ƙarƙashin ƙasa saboda ai mutanen afirka kun zan kashi saba'in matasa ne mutanen najeriya kashi tamanin matasa ne inda za gane matasa ne tsofaffi nawa ne a unguwanku ka lissafa da kyau tsofaffi nawa ne abin zai ma yawa ka kalli tsawon layinku dattawa nawa ne sai ka irga matasa nawa ne maza da mata su suka fi yawa kar ma aje da nisa yanzu a masallacin nan duk wanda yake da farin gemu ku lissafa shi <laughs> duk wanda ga gemu shi irin nawa to ku sa shi ajima matasa yanzu misali yanzu da wannan da wannan da wannan da wancan kai ma tumuli sa shi ma don su ƙara yawa da kai wa ta zuke na ɗaya biyu uku hudu biyar jama'a cikin wannan tsukin ajin muna da dattawa guda na guda maɗauka ma sauran da suka makara za su zo latin mu ƙara musu adadin biyar haka ne yanzu kai mu ƙara musu ma biyar a ce su sha biyar ne ma su yanzu waɗannan za a jefa ƙwara'a tsakanin da Allah za su kada mu eh in kun kai talatin alfa za ku iya kada mu matasa da ke cin nan in kun kai arba'in fa ko hamsin ko ɗari ko kai ba ku iya kada mu a cikin nan bayan su ana jefa ƙwara'a mu za mu ci a ce mu mazan ma da ke ciki ba za mu jefa ƙwara'a ba a ce matan da ke cikin nan a da dattawan duk su ma sa muku ƙura'a a ce mu zalla kaɗai yanzu gaga adadin masu shigowa makararrun nan duk matasa ne to da sai mu koma mu irin wannan homework ɗin matsara tun daga ƙauyuka zuwa birane tun daga unguwanni zuwa gundumomi zuwa yanki zuwa kaza mu fitar da wanda tsarin da za mu gudana a kan shi an tashi fitar da kansila mu fitar da matashi na mu fitar da nasu mu ga wanda zai ci in an zo zaben karaman hukuma chairman eh, shiga to mu fitar da nasu fitar da nasu in an zo kaza haka jama'a za mu kai labari ko ba mu kai ba inda za ka san matasa su ne duk islamiyyar da ka je na matan aure da 'yan mata da yara su ake karantarwa duk wannan ƙwara'an na matasa ne <laughs> ku gano wannan da kyau ku duk nasu ji ta mawai mun kasa wai wannan tsarin to amma ana fara magana sai ce aika ka san harkan sai da kuɗi ƙarya ne ko sisi ma ba da shi za a yi yanzu daga unguwan nan mun kira taron imu imu mutum biyar mutum goma za mu yi a masallacin nan sai an tara kuɗi haya za mu kama wurin hmm? amma za a ɗan samu ɗan abin da za a sha ku je rijiyancin kuɗi ba masu ruwa a gunguni ku kawo masu kowa ɗayan maya ne mu gano wani da ke ku ɗan maya ko ruwan rafi sai ya sha jama'a kuna gano wannan ana nan mun ga musu sai mu gangara sabuwar unguwa mu gangara korin gogau mu gangara korin ɗan goma mu shigo tudun jikun mu shigo cin gaskiya layout mu gangara gonan ganye mu shigo tukutukur mu zagayo mu shigo cikin kwatas ɗin poli mu gangara cikin nan eh, daura da fire service nan wajen bayan baruduku doko mu shiga cikin famfon gwaiba muje bakin silma muje bayan silma kun ga mun ritsa tsokin nan wurin mu shiga tudun wada gyalle su ina ina waɗannan su tsari sai zama muna da alakan da muke haɗuwa muke magana ta hanyar wakilai kan kaya ka sai ga ra'ayi ɗaya ya tabbata an gani amma wake da lafiyayyen ta da zai wannan ana fahimtar wannan ana zuwa ka zauna ka fara magana wani bata ne zai ce kai jama'a ba za mu iya ba gara ma mu haƙura ga gamin yadda za a wannan tunani a cigaba ba da tunani ne ba da wani tsari shi yasa shi mai gaskiyan shi kaɗai ne irin shi a cikin harkan ba su wuce biyu ko uku ba duk wani wanda ka gani to shi ma wani tsohon kura ne kun gano wannan da kyau ko to Allah dai madaukin sarki ya kiyaye a irin wannan yanayin kuma in suka tafi can sama kan suka sani sai na kusa da su ko kuma da kuke nan wajen ba san ko ba san addinin ku ba shi sa ana fara magana sai a ce malamai ku rufa mutane shuru harkan malanta daban harkan mulki daban kuma ko ustadai suka so su tsara yadda za a gudanar da tsari za su iya yanzu su wane ne ke shan wahala sun gama karatu ba aiki ba matasa ba ne to don menene ba su yi abin da ya kamace su su yi ba yanzu idan matashi ɗan uwansu ne ya samu waɗannan abubuwan kuma da kishi ya san kai shi aka ya san kwamitin community da suka zauna da kwamiti kwamiti da aka yi suka kai shi dole ya zo da tunaninsa da tsarin da aka zo da shi ma yanzu babu wani ne kawai zai zauna yana da shi ne ubangida zai tsaye da wani takara yana da kuɗi za su tsara a falon shi ga yadda za a yi an gama tsara gunduma kaza da wani da wani za a ware musu miliyan kaza waje kaza da wani da wani dubu ɗari kaza wani da wani wani da kaza masu arin gizo kaza masu rubutawa kaza jami'an kaza kaza dai kukun sun su duk dai an gama waɗannan a falon shi ba za a yi a gama to ana kai magaci to kawai shi kenan duk abin da aka samu sai an zo falon shi an cire mai nashi ana biyan bashi duk wata kwangila mai tsoka in ta fito to fa sai an fara kawo mashi ya danne ta tukuna ya yi ko bai ba uhudi kudin da sun zo mashi ba riba ba haddar bas sai ya ɗiba ku gano wannan hikina ku kuma kuna zaune ku da iyayenku da kuwa cikin wahala da kunci Allah adim za a yi siyasa a ci ba ko sisi duk a sadaukar an gano wannan shi buharin da ya ci zaɓe yana da kudi ne kun gano to malin yanzu ya za a tafi a ce an je gari kaza campaign an je gari kaza campaign wace ku je yanzu idan dan takara zai zo magumi in tudun jikun duk su huta su zauna ya zo mu za mu tarbe shi mu za mu mai komai a nan ya zo shi kadai in bai da kudi ya hawa a caba in kuma bai da shi ya fito tun asuba ya kamo hanya ai dan maya ne sadaukarwa ne gano ni bai na ganin ba sai an wahala ba sam to ai malin yanzu mu ya za yi ba mu da ko kudin ku soja kuna in kuka tafiya kuka ji ku tsaya bakin hanya ciyawan Allah mun gano wannan ku ƙara gaba kusa Allah ‘yan gwagwarmaya komi suke yi komi suke kowa ya daidai gurgurda abin da zai ma mutane sun kasa gane wannan ba ku da kuɗin man fetur ku sai ke kuna wallahi sai an kai gaci yanzu a kasan India akwai jami'an da aka kafa ta da me da hatsi da ake gongoni daya gongoni kaza da haka aka yi da suna da tunani mai kyau suna da tsari kyakkyawa kuma suna ganin cewa za su cin magaci amma mu an riga an kashe mana zuciya zuciyar ta mutu murmus ya zama kawai kowa kawai abin da ya dame shi kenan shi wannan babban malami ya rubuta man littafin al'amnul fikir an gane yanzu na buga muku misali ne game da siyasa kaɗai yau idan da za mu ɗauko 'yan kasuwa a ce ya za a yi tsarin yadda ya kamata 'yan kasuwa su amfani da gwamnati su amfani da kaza duk waɗannan abubuwan ba za a ce an kaba ƙungiyar neman bashi a hannun gwamnati masu kuɗin da a kasuwa su gwamnati suke ƙara ba bashin su ake ƙara ba tallafin haka ne wanda yake can ƙasa bai fasan da wannan abin da yake samu ba wanda yake gefe yana sun ya shiga cikin harkan kasuwanci ga kasuwanci sun fi miliyan ɗaya manki duk yara ga sunan suna zama suna hira suna ɗoyin baki a dandilla suna gulmace-gulmace ba abin da suke amfana ma kansu ba za su yi yin tsari isu isu ya za su taimaka ma kaza su agaza ma kaza a je a samu gwamnati kuɗin da ake warewa na jin daɗin jama'a yana ina muna da dattawa a gidaje a kwance ba lafiya wasu kuma suna zaune abin da ma za a ci ya gagara ya za fitar da kwamiti da za a rika tallafa ma waɗannan ta hanyar bin masu kuɗin su taimaka isu isu in ma ba su ƙungiyar ba a yi masu ba su da mu cewa da kai ne sakatare kai ne mai kudi kai ne kaza za mu rika tuntuban ku ku rika warewa duk mako ko duk ƙarshen wata ana samun abin da za a kai ko da rabin buhun shinkafa da katan ɗan taliya gidan dattijawa ne ana kaima wani man girki ana dan bashi kudin cefane da kudin siyan gawayi da zarga jin dimi haka haka haka sai ga rayuwar su na yin kyau su kuma nan kasuwancin su na ƙara samu duk ba wanda fa wannan tunanin an saki mace an batta da yaya ba wanda zai tunanin waɗannan yaran yaya za a yi a inganta rayuwarsu su rika zuwa makaranta in ba su da lafiya su je asibiti in ba kaza duk ba ruwanmu da wannan yaran su taso su lalace su taso su ɗaiɗaice ba a wanda yake da wannan tunanin a ce wai yaruwa ne ya lalace Allah ne ya kaddara ƙarya kake kai munafiki ne Allah madaukin sarki bai taba halittar lalatacce ba annabi ya ce kullu mauludun yuladu alal fitra Allah ya baka abin shi zai ka bata mashi mun gani gyaran ya baka kai kuma ka bata mashi illa anna abawaihi yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi Allah bai bata abin shi ba ya baka ne ka gyararre ka bata mashi kuma sai ka faɗa a lahira wai a community a society wai ba yadda al'umma za su tunani mai kyau wajen inganta wannan kamata ya ce an fitar da wani tsari na kula da mata masu juna biyu wance ta haihu tana da matsala iri kaza ya za a tallafa mata ba wannan ta shan wahala ita kadai daga ita sai 'ya'yanta ta zauna ta tasa su a gaba ba abin da za su ci su ta kuka hatta wata cutar zo ta same su gaba ɗayansu ba a da wani kwamiti wanda aka tsara irin wannan na kula da su Wancan tana da ciki shin tana samun abin da ya kamata mai ciki ta ci na kwanciyar hankali irin tufafin da ya kamata mai ciki ta sa tana sa irinsu? su shin tana zuwa asibiti ana duba lafiyanta wani irin taimakon gauga kuka ware a unguwanku idan aka ji labari wance ta fara tunkarar naƙuda za a sure ta a guje a asibiti da ita don a kula da ita ta haihu lafiya lo kuna da irin wannan tunanin da irin wannan nazar duk ba wannan tsarin duka a cikinmu kawai an zauna kawai dubbar kawai mana nan muna jiran mala'ikan mutuwa kawai zai zaɓi wanda ya mai lokacin shi yayi kawai su da shi lahira da shi kawai shi kenan haka za mu ta rayuwa mai ta mutuwa 'yan siyasa suna mana kama karya masu kudi suna mana rowa malamai suna mana karatun hallaka haka za a ta zama duk malami kawai irin shi ba ce ce haram haza halalun wa haza haramun da tautaro alallahil ka zai ba aina ka samu ba ka yadda da ni ba ne ya zan yadda da kai kana macuci sai ka gaya mai inda ka ɗauko karatun mun gano wannan su koma masu kudi ga yanda suka zama yan siyasa ga yanda suka zama su kuma talakawan kowane matsiyaci ba zai je makaranta ba ba zai sallah kan lokaci ba ba zai kaza ba zai kaza ba ba a da kwamitin bin waɗannan ana masu nasihohi da jawo hankalinsu waɗanda ya kamata a yi masu barazana a zare masu ido a ce za a daka su in ba zuwa masallaci karatu ko kuma yin sallah da sauransu za a waro da su wannan duk ba a yi yasa wanda ya ga dama ya shiga fashi da makami wanda ya ga dama ya shiga nafin wanda ya ga dama ya shiga boko haram wanda ya ga dama ya zama dan iskan gari ya zagi duk wanda zai zaga kuma ba wanda ya isa ya ce mashi komi wai tunanin ma da zamu samar da irin wannan gyaran imu imu babu ma tunanin da ake ganin na da ana yin irin club din nan na share-sharen unguwa da haƙe haken titi da gyaran makabarta da me wai yanzu an ci gaba wai yanzu waɗannan ayyukan alherin ma an daina ana ganin ba kowa za su irin wannan aikin ba sai karuwai da 'yan kulob masu yawon zaman karta mai da jikinmu subhanakallahumma bihamdik hamdik ashadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum